kafin wannan lokaci addu'an da ake yi a baya aka ce aka ce shi ibrahim ya yi addu'a cewa ya yi wa sarki sanusi addu'a ya dawo to wannan addu'a ce sai na fadi a kan ban sarki ya ibrahim wannan kuma dawowa da kai tafiya da kai wato allah ne ya kawo wani matsayi da zai baka ya sa dole sai an je an dawo Qur'ani yana gaya mana cewa asiban nasu an yutraku hukuncin da hukuncin kun imani da Allah shi kenan ba za a jarrabe ku ba dole sai Allah ya jarraba in Allah ya jarraba zai kara maka wani matsayi da fiye da matsayin da kake a baya shi yasa idan Allah ya kawo jarraba Eh, so kalau wannan jagoranci da dia yang zo saya taya kamurra kuma maka addu'a da cewa Allah ya tempat da ini. sannan kuma wannan kujera da ake rike kamar yadda kowa ya ini hari ka da kuma sakiya da karfe ya ɗaukaka shi ya bashi wannan matsayi shi Allah shi wanda baya kaunar ku shi ma kayan ku ya shiga cikin jama'a ku dole sa ya fi yadda abin da Allah ya eh, tsara saboda kuma mutum ya ce zai jan Allah ba da kai yake fara ba da Allah yake fara to muna muna muna muna muna isa da wannan sako sannan wassalatu wassalamu ala rasulillah muna farawa da godiya ga mai sunan ciroma da dukkanin 'yan uwa da suka rako shi ko suka taho da shi a wannan ziyara kuma a kullum muna godiya ga waɗannan shugabanni namu jagorori iyaye maulana sheikh sharif ibrahim salih da maulana sheikh zahir usman bauchi hakika a ah, rayuwarmu mun samu gata na magabata kamar yadda muke faɗa ran da aka takarda babu abin da ya mana wannan sai addu'a addu'an nan kuma yawancin addu'ar na bayin allah ne da suke mana saboda kaunar da suke magabata maulana shek ɗaya kuma bauchi ba zan iya kirga lokutan da idan mun je hutu azare muke ganin sa ya zo ran juma'a zikirin juma'a haka wujil maulana sheikh na gan shi a wajen tare da halifa aƙalla sau biyu duk da ba a can nake zaune ba kuma duk rayuwata na san su sun ɗauki wannan soyayyar su saukar da ita kan yayanmu irin su ciro ma da ɗan yara duk kuma suka saukar da ita kaina kaga sun yi alaka mai kyau da kaka ko in ce macin ma sarki alhaji <laughs> sannan halifa sannan su ciro ma sannan ta zo kaina irin wannan alaka alaka ce wacce kullum addu'a yake Allah ya karfafa ta babu da take haifawa sai kauna da girmamawa akwai wani abu da ina san ni ban taɓa faɗa wa kowa ba ma ko ɗan buran ban taɓa faɗa masa ba 2014 da aka yi ake neman sarauta bayan addu'a sheik daga kuma bauchi ya waya ya ce a gaya wa gwamna shi ga wanda yake roko a yi sarauta kuma yake masa addu'a akan idan yau gwamna bai gaya mun ba amma wanda aka tura ya faɗa ya daga bayan wasu shekaru ya zo ya faɗa saboda haka ba wai abu ne na yanzu kuma kamar yadda ake faɗa shekarun nan guda hudu idan zan yi waya da shek goma sai ya ce mai inna da da alaikar ƙur'ana la rajuka ila shi ya sama da muka tashi sallar juma'a ta farko a gidan gwamnati ranar juma'a waccan muka fara da wannan aya saboda addu'o'i ne Allah ya karba haka mulana Sheikh shirin malamin mu ne kan da tattafasa muka tarbiyyar su kan zama da jin karatunsu da kuma mu'amala da su saboda haka muna tabbatar muku cewa wannan zuwan naku zuwa da wanda muka kaddara shi saboda girmansu kuma muna tabbatar muku da cikakkiyar kauna tsakanin wannan gidan da su da cikakkiyar biyayya da dukkanin hanyoyi na kulla zumunci daga wajen mu za a same su isar musu da godiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya jinkirta mu ci gaba da amfana da ilminsu da tarbiyyarsu kuma Allah ya albarkaci bayansu mai sunan ciro ma zan maka godiya ta musamman akan ijtihadinka wajen rike wannan zumunci da tunawa da wannan tarihi mai da aka sani kuma duk kuna da shi a cikin 'ya'yan manyan mutane kana zaune sai ka ga allah ya tara maka masoya ba abin da kai musu ban da cewa magabatanka su musu alkhairi haka kuma makiya akwai wanda za ka kawai baya kaunarka saboda ko baya kaunar mahaifinka ko baya kaunar kakanka duk wannan akwai shi amma muna kyakkyawan zato da kyakkyawan fata cewa masoyan sun ninnin kamar makiya kuma addu'a su ita ce take yin tasiri muna roƙon Allah ya bamu lafiyar zaman lafiya Allah ya kawo mu gabaki daya eh, maganar ijtihad eh, in an nutsu a hankali zamu zauna da shi mai sunan ciro muka eh, yaya za a ba da gudunmuwa wajen haɓaka fatan Allah ya sa albarka a cikin dukkanin